وحدثنا محمد بن المثنى أتي قبل كرات اللتافة سيو مسلم يومنا سافير لهدي بقي قوة شابيو وتنزل الحجة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 bakwai wadda ta dace da ashirin da hudu ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da da ashirin shida muna cikin kitabu talak littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai casa'in da shida ko casa'in da bakwai afuwan hamsin da hudu hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo muslim saɓanin nusohinsa muna cikin babi da yake magana kan wajabcin idda ga matar da ko ta kaba ga matar da mijinta ya mutu ya bata da kuma halaccin yin idda din fiye da kwana uku ainihin akan mata hadisin da muka tsaya mun tsaya kan hadisi mai lamba 62,486 shida a cikin baka nan ne da za mu tashi insha Allah da fata Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت وأن حديثي shi ma da sanadi zuwa zainab ‘yar ummu salama ‘yar abi salama Allah ya ƙara mata yadda daga zainab ko ta ce lamma a ta umma habibata na'iyu abi sufyan lokacin da labarin mutuwar abu sufyan ya zo wa ummu habiba ita ce ramla mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam da'at fil yawm bi sufra a rana ta uku sai ta sa aka kawo mata man shafawa wanda yake cikin mazibi fa masa haddihi zira'iha sai ta shafi zira'inta da man wa aridaiha da gefen kuncinta wa qalat tace kuntu an hadha ghaniya na wadatu gabaran wannan man da na shafa ma'ana ba bukata ce ta sa na shafa ba a ah, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجا النبي صلى الله عليه وسلم إنا شوى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira a ce ta yi takabar mutuwar wani mutum fiye da kwana uku sai dai idan mijinta ne فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ذات مسا تكبا وتهدو دكوانا قوما وأنا كمشيني محل الشاهد أنغانيكو to yawanci waɗannan hadisai za ku ga ana magana akan mata mata an gane ku to wai ba wai saboda mace ita ce tafi damuwa a lokacin mutuwa ita ce al'ada ita ce kaza ita ce kaza tana tuna abubuwa da yawa tare da wannan da ya mutu a tare da ita to da haka sai ta bukaci saiti to amma yanzu da za a zuwa ga inda maza su ma suka koma ko an yi mutuwa a ɗauko kanafi a zuwa a zauna haka kurum a zauna zaman gulma ba haka ba ne? Ah. ba haka ba ne? a ah, to tun da kuna yi ba za ku ce haka ne ba a zauna zaman yi da mutane haka kurum mutum ya zauna an yi mutuwa baya tuna mutuwa aka yi ije na yi da wani wannan abin da yake yi da za a ɗauki ruwan duniya gaba ɗaya a saka wannan abin da ya na gulma ciki sai ta lalata shi gaba ɗaya sai ta gurbata shi in fari ne sai ta mai da shi baki wuluk in yana shi sai ta mai da shi ya fi komai wari a duniya to kuma a wajen mutuwa ake yin wannan wurin zaman mutuwa zan makoki ya zama wajen kutun gwila ya zama wajen hada munafunci hada fada hada rigima hada gaba a tsakanin mutane hmm. to kenan sai mutane sai shiga kansu kiyamun laili da duk abin da eh, shari'an ta ce karka yi kaza akwai wata manufa kyakkyawa da take dauke da shi wannan hannun akwai manufa kyakkyawa in umarni ne akwai manufa kyakkyawa amma ga shi nan eh, ya zama kamar eh, gata ne ma eh gata ne ka mutu wani kawai sai ce shi ya daunoyin kanafi ya ɗauki nauyin inuwar da za zuwa yi munafunci a yi ƙarya a haɗa rigima a haɗa faɗa a haɗa gaba a tsakanin al'ummar musulmi shi ya ɗauki nauyin inuwar da za a yi wannan abin zai ɗauki kamashu aka yi mutuwa jama'a kowa ya kama gabansa kowa ya tafi da waɗanda aka yi mutuwa da waɗanda za kowa ya kama gabansa kowa ya tafi shi yayin eh, ka sake sai bahaushe ya fi ka hankali kuma kana musulmi wai bahaushe ya ce ta'aziyya ba ta riba ko ina ka ga mutum sai ka masa ta'aziyya amma yau waɗannan abubuwan an mayar da su wasu kayan gabas an mayar da su kayan gabas ku ga wai 'yan siyasa wai har waka ake wai dan siyasa wai baya zuwa baya zuwa ta'aziyya baya zuwa kaza wai wannan illa ce wai da za ta sa ba za a zaɓe shi ba ba sai karka yi wa mutum ta'aziyya ba ma waye ce sai ka tafi inda yake ka je kai masa ta'aziyya kuma hakan ya sa mutane da yawa sun daina yin abubuwa don Allah mutum zai je makabar wannan mamacin da ka je karaka makabarta fa ba wai ɗansa ko babansa ko wansa ko ƙanansa ko sirikinsa ko kazansa ba shi yake da haƙƙin wannan abin da ka yi ba a'a shi da mutum shi yake da haƙƙi amma za ka ga mutane sai su je wai wani nake son gani wani nake son gani har saƙo ake bari da Allah a gaya wane na zo ban gan shi ba ba tunanin ba shine an sauke nauyin wannan haƙƙin da wannan mamacin yake da shi a kanka ka soke shi ba shi kake tunani ba a kana tunanin mustae da mustabi su ganka to dama zamani ne ya gabata a cikin bayanai na alamun kiyama waɗannan zamuna don duk za su zo za su zo kuma ga su sun zo sun zo gashi suna nema su zama wani ya bani babansa ne ya mutu wani babansa ne ya mutu ko na abokinsa haka suke to eh, siyasa ce ta hada su sun shida za a tafi kamfen da safen sai babansa ya mutu sai kira ya gaya masa cewa babansa ya mutu kaza kaza sai ce to ga mutane sun haɗu gaba ɗaya da haka za mu je in mun dawo ma biyu da suka je kamfen ɗinsu suka dawo sai zai masa taziya wai sai ke ta sai banza da shi bai kula shi ba yake kula shi a ce inda suke mahaifinsa ya mutu wai kuma wai ice wai sai ya je yawon siyasa kamfen din siyasa ya dawo sannan zai masa taziya wai sai ki kula shi kun ji ku? kun ga abinda babu shi a cikin shari'a an ɗauke shi an mayar da shi shari'a har ina nema ya zama wata matsala to bayan ya gama bani labari sai nace to yanzu a cikin ku uku waye asara ba mahaifinka da aka ce Allah ya ji kansa kake cewa amin ko kai da aka ce Allah ya ƙara haƙuri kake cewa amin ko shi da izo yi ta'aziyya in lada ne ya rasa waye asara a cikin ku sai ka tambaye kanka na ce in ka gane ba wannan da yanzu haka shi kadai zai bude baki ce Allah ya ji kan mahaifinka Allah ya ansa ya ji kansa da ya ce Allah ya ji kansa ka ki cewa amin Allah ya fasa jin kansa waye asara shi ko babanka yanzu haka kai wannan radadin da kake ji na mutuwar mahaifinka shi kaɗai Allah ya kaddara in ya ce Allah ya baka yi haƙuri za ka ji abin ya yi a zuciyarka sai ka ki cewa amin sai Allah bai kuren yi abin a zuciyarka ba ya za a yi yanzu waye tutu idan lada ne zai samu in an je za a samu lada to shi yanzu ya rasa ladan shi na ce to kaga bangaren asarorin gaba ɗaya ko kai ko mahaifin kuke da asara shi ba shi da asara na ce kuma tsayar da kanka matsayinsa ko kai ne haka ba dan siyasa ko na abu da yake gaban shi ba kisa suke don sa mulki ba don wani ya mutu zai fasa nema wanda ba shi ya kashe shi ba wanda a kan isamu mulkin zai yi kisa don wani ya mutu zai fasa nema to da haka mutane sai shi wa kansu fada kenan waɗannan abubuwa da suke faruwa ba su da alaƙa da addini haka kurum aka ɗauke su aka mayar da su cikin addini irin sadakar uku ce sadakar bakwai sadakar arba'in da ta cika shekara irin ta ce kawai da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai waɗannan bayanan kuma sai ya hana ko wannan abin da kuke wannan abin ba zai tsaya ana ta maganar mata mata mata ba an maka mutuwa ka zauna kwana uku kana zaune ba abin da kake daga sai canza ino ba gaira ba dalili tun da kake ka taɓa ne da aka ce an yi mutuwa annabi ya zauna ko wani sabi an masa mutuwa sai nemi guri ya raki sai zauna wani kuma in yana da gata wai shi sati guda ma ake yi <laughs> wannan mai gata ne ai da aka yi musu wane da ya mutu kwana bakwai aka yi ana zama ana zaman gulma da zaman munafunci zaman hada gaba Allah ya sauƙaƙa to kar ku ji ana ta wata mace bai halatta ga matar da ta imani da Allah da ranar lahira a'a min babi taglib ne bangaren rinjayarwa ne to yanzu kuma mazan ma sun karbe dama mata yanzu suna ta suna maza sun karbe musu abubuwa da yawa ko sai su ma sun karbe wasu abubuwan ku eh, in ka je kasuwa mata sun fewa yanzu in ka tafi fatauci mata suna da yawa in ka tafi ofis za ka tarar da mata burjik in ka tafi kaza to Allah ya sauke kada wata rana a zo birkiloli mata su fi maza yawa an fahimta قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صفية ار أبي عبيد ta ba da labari ga nafi cewa ta samu hadisi daga hafsa ko daga nana isha ko daga su biyun gaba daya cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wa yawmil akhir aw tu'minu billahi wa rasulihi an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathati ayamin illa ala zawjiha bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ko ta yi imani da manzonsa, a ce ta yi takabar mutuwar wani mutum fiye da kwana uku sai dai idan mijinta ne. Ƙalo a da suna Shaiban bin Faro, ƙala a da suna Abu Aziz, ya ani bin Muslim, ƙala a da bin Dinar, an na fi isna da hadisin lai misla riwayeti, wannan hadisin kwatankwacin waccan riwaya ta Allah wadda ta gabata. يحيى بن يحيى الليثي laythi الليث بن سعد dan قال وحدثنا قالوا حدثنا أبو غسان المصنعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار اتدي labari ار ابي عبيد تبادى لاباري قنافع شوى اتتاجي نانا حفصة ار امر الله musu yadda ita da mahaifinta mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam uwar muminai uwarmu tana ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin halais dan da ibn dinar wa zada إيقالي أو أن الرواية فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة إذا مثلا دمجن تيموت يبتا ذاتي مسا تكبى صوم تهدد فانا قوما قالوا حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد أنا أيوب ها حول السند قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم وأن حديث ده سندن سقدابيو لما معنى وانت حديثي نسليس ده قباتا ده بن دينار قالوا حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسنة ديزو أنا نائشة الله يقار متعدة أور مؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث illa ala zaujiha bai halatta ga matar da tayi imani da Allah da ranar lahira a ce ta yi suno ta yi takabar mutuwar wani mutum fiye da kwana uku sai dai akan mijinta shi za ta yi wata hudu da kwana goma قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسند يزوى أم عطية الله يقارى متى يدى شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة mace kada ta yi suno kada ta yi takabar mutuwar wani mutum sama da kwana uku sai dai akan mijinta wata hudu da kwana goma wala talbas sauban masbogha kada ta sa tufa wanda aka rina illa sau ba asibir sai dai tufa ta asibir wadda asalin rinin haka yake aka aka sako yawanci daga yaman ake kawo musu wannan kaya wala taktahil kuma kar ta sa eh, ainihin kwalli tozali wala ta mastafi ba kada ta shafa turare illa iza tahurat sai dai idan al'adarta ta ɗauke nubzatan min qussin au asfar ta samu turaren ko turaren asfar nau'uka ne na turare sai ta shafa suna suna kawar da wannan warin na ta kaba ku abin nan na al'ada da yake da mata suke yi yanzu wanda suka sani shine ainihin miski ko قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نميس حول السند قالوا حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الاسناد وقال نن ainihin wato abdullahi dan numair da yazid dan harun kowannen su ya rawaito wannan hadisi daga hisham dan da wannan hadisi isnadi suka ce inda adna inda adna quriha nubzatan min qussin aw asfar suka ce inda adina kuhuriha wato lokacin da ta samu tsarki an gane وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت وأن حديث شمال سند أم عطية الله يقارى متى يداتتي كنا ننا أن نحد على ميت فوق ثلاث mun kasance ana hanar mu gabaran yin takabar mutuwar wani mutum sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashurin wa ashira, sai dai akan miji wata hudu da kwana goma to shine za ta yi bayanin kunna ha an nuhidda ala mayyit an gane ku me ma'anin ihdadin da ake nufi sai ta ce wala na naftahil wala na natatayyab wala na nasbasu masu masbugha ba za mu sa kwalli ba ko zali ba za mu shafa turare ba kuma ba za mu sa tufafi wanda aka rana bayan ɗinka shi ba waƙad rukhisa lil mar'ati fi tuhriha amma an yi rangwame ga mace lokacin da ta yi tsarki idza tasalat ihdana min mahidha in ta yi wanka daga al'adata fi nufzatin min kusin wa azfar cewa ta shafa wani ɗan abu da bai taka kara karya ba wanda ba zai fitar da kanshi a jikinta ba na daga turaren ko turaren asfa an gane ku to dai ainihin wato sai an yi takatsantsan kenan kwarai da gaske an gane sai an yi takatsantsan wancan lokaci mata su suka fi waɗannan abubuwa yanzu kuma gashi nan maza sun kwace an gane to yace kenan sai ce wannan maganar ba tana magana akan mata bane kawai ta mace akwai abubuwa da yawa na daga ciki idan ta yi irin wannan ba mijinta ne ya mutu ba dalilin mutuwar wani sai ta zo kuma sai ta shiga rayuwar mijin an fahimta mijinta zai zo yanzu aka yana da bukatarta sai zai ganta cikin birgiza kama ko hankalinta ya tashi ko kaza ko kaza to kuma ina da fahimta ina da sanin cewa a lokacin da aka samu saduwa tsakanin miji da mata ɗaya ne a cikinsu yake buƙatar saduwa idan aka samu ciki ba ya sa ba sai samu matsala tsakanin cikin da ɗaya an fahimta misali to ba ga yan siyasa ba suna nan muku halinsu yanzu idan ɗan siyasa ya san kaya ke shi za ka more shi to kamar haka ne shi ne yake son mu'amalar ita ba ta so to yanzu aka sai ji yana jin ina kin uwa a'a ita ce take so uban baya so sai sai ji yana kin uban kamar haka ne uban baya baya ko wanda ya baya so din kamar baya goyen bayan izu an fahimta to da haka sai aka samar da yanayi environment yanayi wanda kai zaka karba ita ta karba ku yi ƙoƙari lokacin da za ku yi saduwa don ku taimaki kanku ga 'ya'yanku kuma ku taimaki 'ya'yanku a kanku sai ku yi ƙoƙari sai ku haɗu a kan ragaba buƙata da sha'awa an fahimta to ya fahimci wannan sai zai tarar da ita wani yanayi birgiza kama to yanzu ita kuma ta shiga haƙƙinsa kenan ta ɗau alaƙi don zai je kwanta cikin damuwa ina buƙatar ta kuma ga shibbe zai samu da un musulai matar abu tsalha da ɗansu ya mutu yaya ta gaya masa ma mutu sai da ya dawo gida ya zo ya yi wanka ita abinci ikwanta da ita ta tabbatar yanzu ba shi da wata bukata da ta rage ta ɗa namiji a duniya ni zan tambaye ka ranka ya daɗe ce to me ya faru mutane ne suka zo suka arkayanka suka ƙi dawo maka da shi in ka aika kace a baka kayi laifi ta bu kyauta ba ya kamata kafin a ce aika aika a ce ka ce a baka kayan ka ya kamata su dawo da shi sun yi abin da za su yi da shi ba sun mu kadai haka ne hakan tace fahtasib ibnak to ka nemi ladan musibar rasa dan a wajen ubangiji na Allah ne ya karbi kayan sa ya mutu sai tun kuɗe ta yace yanzu dan na ya mutu amma har ki bar ni in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza sai na kai ƙara ke wajen annabi ka gani ko da yake suna maza Allah yana cikin su duk wani abu da ya taso sun zai su su gaya masa ko sai na kai ƙara ke wajen maza Allah yanzu a ce kaza kaza kaza dan nawa ya mutu amma har ki bar ni zo yi kaza kaza kaza za da ya je gaya maza Allah su sallan maza Allah bai mata faɗa ba sai ce Allahumma barik lahuma fi lailatihima ko yace barakallahu lakuma fi lailatikuma Sai Allah ka sa musu albarka a wannan daren nasu ma'ana da ta yadda danta ne mutu danta ne ya mutu amma sai ta ce kar wanda ya gaya masa in ya dawo saboda ina matukar san ɗan ta ce ku kyale ne ce farkon wacce zan gaya masa gabin da ya faru kar wanda ya gaya masa gidan to da ya dawo ya ce ya mai jiki ta ce ai huwa askanu ma ya kun ai yanzu ya fi kowane lokaci samun sauki ina can yana kwanci ba ta bashe zai gan shi ba shi kenan ije kinkin tsaye zai ya ci abinci kwanta har isa du da ita to sannan sai take ba shi wannan labari to shi ne kuma sai ida, to kaga wannan matar wannan fadan da ya taki ah. da ya taki kaga ya taba ta shiga ciki ba to kamar irin haka ne eh, ana cewa akwai wasu mata masu kamar maza kwari ne babu to har a cikin mata akwai wanda dole za ka zare ne su za ka zare su irin waɗannan abubuwan da ake faɗa ba da su ake ba kaga wannan dai ba ta shiga ciki ba ko ta shiga kaga ita ba ta cikin layi hillun ra'acin tu'minu billahi wa yawmil Asir, an idda alamaitin fawqa salat ko ta shiga kaga ba ta shiga ba to yanzu za ka je ka tarar da maza da yawa sun shiga ah. to da haka annabi sai musu addu'a Allahumma barik lahumma fi lailatihima ko barakallahu lakuma fi fi lailatikuma sai aka ce wannan saduwar sai Allah ya bayar da ciki a ciki dan ya zama hadisin alqur'ani ya zama to mahayin doki kuma ya zama mai arzikin da ciki daya albarka ko bai albarka so in suka ce mahayin doki ba wannan hawan doki na hayaniya da ake mutum ya yi aure ya hawa da wakai duk su tuture mutane ya'ya ta haɗa hatsarin babura ba wani ake nufi ba mahayin doki mana wanda ya hau doki ya jihadi fi lalla. ga kuɗi ga ilimi ga aiki eh Allah mu ma kai mana imanu to haka ya kamata haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu addu'a sai Allah ya amsa wannan addu'a to kage ita wannan ta fita daga ciki to sai mai kokari sai mu gyara kamar yadda na faɗa da ake cewa mata mata dan algalibi su ne suka farin jaye a wannan al'adun mutuwa da samun suno da bakin ciki na mutuwa a daɗe a ajiye a bare ya ƙi wucewa wannan sai mace to bai halatta ki ya ka sai ga mijinki in mijinki ya mutu saboda ne saboda haƙƙin shi mijin ba matsala bace ce don babanki ya mutu kuma mijinki yana da buƙatar kin ba shi kanki karki yanzu uban na ya mutu ita sha'awa tana da tana da iyaka ne ba ka ga sha'awa idan ta motsa mutum na sai je ya sabo haka ne ko ba haka bane akwai wanda ina cikin hankalinsa zai je yi abin da ike da matarsa da wata macen banza ina cikin hayyacinsa to ba don fabia na ita sha'awa din ba haka za ta yi matar ta kama ya za a yi to wannan abin shi shari'a ɗin take duba da aka aka halatta masa ya auro ki daga kika taso ke kuma aka halatta mai kita baro gidanku ka tokan na aka haife ki nan kika girma kowa da komai naki a nan suke aka ce bar kowa da komai taso ki dawo na ba ka aka yi ba da da karkar uban na ya mutu dan na yi mutu dan uwan na yi mutu kuma kai bai ma abin ma bai dame ka ba kai ta sha'awar ka kake yi to annabi ya ce baki da imani rashin imani sai aka hana ki da haka ba a ce karki samu damuwa an miki mutuwa ba amma ki sani akwai haƙƙi kuma namijinki mai nauyi a kai a lokacin da aka ce kuma in ya mutu karki wannan abin saboda idan kin yi kwalliya in kin yi ado kin fesa turare kin yi kaza kin yi kaza sha'awa za ta zo aka yi sa kuma sai ki je ki barna to ga kuma mu yanzu awon igiya ba haka bane awon igiya haka kurum mutum ba dangin iya babu na babu wai sai ka mutu wai sai zai ci, wai zai matanka ta'aziyya ko zai matanka ta'aziyya ba a yi ya shalaka za ka yi mata ta'aziyya ko za ka munafinci me alaƙar ku haka za ka da an yi mutuwa maza su ta zagarabtu suna shiga wai za su je su mata ta aziya a ina ko wata alaka babu ne amma haka koro to dama kuma haka shaidan yake in ya buɗe kofa mutane suka fi sai ta mai sai ta buɗa musu ita ina wangale ta ina wangale ta ina wangale ta gaba ɗaya sai sun samu kansu a cikin ayyukan shaidan shi kenan إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله يسوق الله يمنع جابورا الله يدور ما كان دي دي. الله كتمشي دين المسلمين في المسلمين الله كبام على الدنيا كبام على الاهرة الله كتير ما زاب الوطا تقولوا أن من كاوكر شن وأن اللي تافي كنا كتاب الطلاق إن شاء الله bayan sallah sai mu tashi kuma farkon kitabun li'an ba za a yi karatu gobe insha Allah abin da fada ku zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah waɗannan kwanaki abin da ya rage a ciki Allah ka ba mu ikon ribatar su Allah alkhairan da suke cikin su Allah ka sadar da mu da su abin da yake ciki na kishira ka Allah ka tsare mu Allah idan akwai waɗanda za mu gani a gaba Allah ka sa waɗancan su waɗannan alkhairi in kuma waɗannan su ne na ƙarshe Allah ka sa su ne mafiya kyawu mafiya karɓo a cikin ayyukanmu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shiri shi a gabaninmu Allah ka kimsa shiri a cikin zukatanmu ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka Allah ka baiwa musulmi kariya a ko'ina a duniya Allah ka ba musulmi taimako da agaji da rinjaye kan abokan gaba a ko'ina a duniya Allah musamman a falasɗin Allah musamman a Sudan Allah musamman a Somalia Eritrea Ethiopia Allah duk inda yake zaluntar musulmi Allah ka taimake shi Allah ka rinjayar da musulunci akan kafirci ka rinjayar da al'ummar musulmai akan al'ummar kafirai Allah muna roƙonka Najeriya ka dawo mata da daidaito Allah abin da ya wargaje a wannan ƙasa Allah ka hada shi matsalar da take fuskantar wannan ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka kawo mafita Allah muna roƙonka ka zamanto gatan mu a wannan ƙasa Allah kai mana ka iya mana Allah karka ban mu da dabarar Allah mu masu rauni ne kai ne mai ƙarfi. Allah mu talakawa ne kai ne mawadaci Allah muna roƙonka karfafe mu da ƙarfinka Allah ka wadata mu da wadatarka wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة